Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, a yau mun ba ku damar tofa albarkacin bakin ku dangane da barazanar cutar Ebola da ke fitowa daga kasar Congo yanzu haka. Tune dai gwamnatin Najeriya da na wasu kasashe suka ɗauki matakan kariya. Yanzu kuma shirin zai soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Bismillah. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa sunana Comrade Garba Tela ya gana wa Gombe. Maganar Ebola da yake so ya shigo Afirka ko kuma duniya gaba ɗaya. Ya kamata ma'aikatan Shell da waɗanda abun ya rataya a wuyansu a gaggauta tare abun saboda ga halin da ƙasa take ciki a ce kuma ga wani cuta ya zo na Ebola kamar yadda ya faru shekarun baya to ya kamata a gaggauta ɗaukan mataki dukkan abin da ya kamata da tafiye-tafiye da zuwa can da can a duba abun a takaita yawan yawo da inda duk wannan abu inda zai faru daga famar tela yarwa ga wudil gombe na gode gidan rediyon faransa allah ya baku ikon gabatar da sako komin latinta na gode. Assalamu alaikum warahmatullahi gidan Radio Faransa sunana Aminu M Tukur koran mota daga nan karamar hukumar Tsafi Local Government Gusau Zamfara State a Najeriya. Da nan gaskiya gidan Radio Faransa zan yi amfani da wannan dama in taya 'yan kasar Congo da addu'a game da cutar Ebola da ta dawo a wannan ƙasa. Idan ka duba shekara biyu da ta wuce wannan cuta ta Ebola ta yi matuƙar ɓanna a wannan ƙasa ta Congo. Don haka ina kira ga al'ummar ƙasar Congo Allah ya kawo ƙarshen wannan cutar Ebola. mu kuma sauran kasashen mu na Afirka da suka rage ba su kamu da wannan cuta ba Allah ya tsaye mamu da ita Allah ya kawo ƙarshen wannan cuta Ebola a kasashen mu na Afirka da duniya baki daya Radio Faransa Allah ya sa a tashi lafiya daga Aminu M Tukur Mota karamar kuma Tsafi Local Government Gusau Faransa a Najeriya Radio Faransa godiya nake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio France RFI sunana Alhaji Abdulaziz Abu Zaidi daga nan tidiyan jihar Tawan Jamhuriyar niger. Eh, radio france dangane da wannan cuta ko kuma in ce ibtila'i da allah ya aiko nan mutane na wannan ƙasa to gaskiya sai in ce da farko ina dai ina eh, addu'a ga ubangiji allah ya kuro musu da suke allah ya kawo karshen wannan eh, annoba da haka kuma su sauran kasashe na duniya musamman na afirka wanda ke makwabtaka da wannan kasa kuma da dai wanda ke cikin afirka su kuma ina kira gare su su tashi su ɗauki mataki wanda ya kasance mataki ne na kulawa da lafiyar al'umma saboda wannan eh, cuta mun ga abubuwan da ta yi liberia da gine da sauran dai kasashen da ta yi banna eh, da haka wannan eh, cuta duka wanda ya shi ta gaskiya fi sibilla hankalin shi ba zai kwanta ba roƙo dai muke ga allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙin ya kawo mana ƙarshen wannan ba Radio France sunana Alhaji Abdulaziz Abu Zari daga nan tilayen jihar taman Jamhuriyar Nijar. To madalla idan dai baku shagala ba shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa Radio France International RFI yanzu kuma shirin zai karkata ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar WhatsApp ga kuma ra'ayin malami na farko. Salamu alaikum gidan rediyon Faransa mai tarin albarka ni ne naku na fi ijibo ga lariga daga nan maka ƙasar Saudiya. E lalle ni na ra'ayi akan maganar eh, cutar Ebola. Eh ba za mu ce ba ɗari bisa ɗari mun yarda da wannan lamari du yanzu dai saboda yi abu in ba hashe eh, ba gare ka na bincike to sai dai ka yi kata maganar e, tamani muna ga kaman wani abu ne wanda ake kirkira tutocin nan muna ga kaman ai kasashen turai bamu ji ba inda wata kasa ta turai aka ce ta taba kamuwa da ebola du mu muna daukan abubuwan wannan suna daga cikin irin tsare-tsare na turawa na kayyade iyali saboda cututtuka ne wanda suke da mugun kisa kuma lalle sun fi sun fi eh, a kasashen afirka koda da maganin su tutocin nan koda sabkakku ne to turawan nan e ba za su yi ba yadda za su yi wannan maganin saboda dama abin da suke nema ne a rage iyali hazawa salamni ne naku nafi ijibo gallawa daga nan maka ƙasar saudiya mai magana adam yam ala dambam ina magana daga nan jihar bauchi a tarayyar najeriya na game da cutar ebola da take yi wa kasashen afirka barazana kaga ta fara daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo to ni dai kira na zan kira zan yi ga mahukuntanmu na kasashen afirka ba iya najeriya ba ya kamata su kula su ɗauki kyakkyawan mataki musamman a ƙasa ta najeriya kaga a ƙasa ta najeriya kimanin fa yanzu an tafi wajen kwana hudu kenan likitoci har a matakai na ƙasa ƙasa sun tafi yajin aiki kaga wannan ai bai kamata ba kuma tun kafin su tafi yajin aikin nan sun san da wannan barazana kwana kwana nan da ana wasa za a soke saboda saboda cutar da take sako kai dan Allah dan annan mahukuntan mu Najeriya ku dauki kyakkyawan mataki masu masu nan masu marasa lafiya nan mutuwa suke yi cutar nan kashe su take dan Allah da annabi ku biya wa likitocin nan bukatun tunda kuna da iko mu Allah bai yi mu matsayaciyar kasa ba muna da hali nagode rediyo faransa suna Adamu Ala da Mamjar Bocca tare na sunana abdu kasko nan nake unguwar wadatatawa jamhuriyar niger ra'ayina da zan bada bisa ga cutar ebola da ke faruwa a ƙasar congo abin da za mu cewa shine mu dai allah ya kawo mana sauƙin da ƙarshen wannan cuta ta ebola faɗin ƙasar congo kuma da sauran ƙasashen duniya nan matakan da ya kamata a ɗoka shine ai ta addu'a kuma hukuma ta eh, duniya mai kula da lahiya Eh, su ma su ɗauki matakai saboda wannan babban bala'i ne Allah ya sabko musu saboda gashi na ana kashe eh, rayukan mutane yaƙi ya yi yawa babban bala'i ne tunda wannan abun gaskiya bai kamata ba mutane su sa ido suna kallo kuma mu mun ji daɗi mun yaba tunda tuni ƙasar Najeriya sun ɗauki matakai kan abun ya shigo cikin ƙasashenmu na Afirka fatan fatanmu dai shine Ubangiji Allah ya kawo mana sauƙin wannan ciwo na Ebola da ke faruwa ƙasar Congo da sauran sassan duniya ra'ayina kenan kuna tare da abdu kasko nan nake unguwar wadatatawa jamhuriyar nijar rediyon faransa international ku tashi lahiya alaikum Radio France International a ah, mai magana awal hudu daga cikin garin ukur jihar Plateau, Nigeria. A ah, to ba shakka kan wannan cuta ta Ebola da take barazanan bullowa daga Congo, wato kasar Congo, ah, abun dubawa ne wanda yake gwamnatin nigeria ta tashi tsaye ta tallafa wa hukumar lafiya ta kasar ta nigeria domin ta kawo ƙarshen hana shigowan shi Ebola cikin nigeria Duba da barazanan da ya fuskanta kwanaki kasar ta fuskanci barazana na da aka samu wani mai cutar a ya bullo ta lagos to kamata yayi gwamnati ta tashi ta yi kokari ta tabbatar da ba wanda ya shigo da wannan cuta kasar nan najeriya wannan shine ra'ayi na daga awal hudu cikin garin bukur jihar plateau najeriya tashi lafiya na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rfi international sunana adam muhammad gidde daga nan kasar chadi hakikani bullar cutar ebola a afirka ta tsakiya gaskiya abun bakin ciki ne abun ban tsoro ne da tashin hankali ganin irin yadda cutar take hallaka jama'a to saboda haka muna fata allah subhanahu wataala zai kare mu daga wannan musiba su kuma allah ya ba su lafiya kuma muna kira zuwa ga kasashen mu musamman waɗanda suke makwabtaka da wannan ƙasa ya kamata su ɗauki mataki na samar da riga rigakafi saboda bahaushe yana cewa rigakafi ya fi magani saboda haka ya kamata shugabannin su tashi tsaye su samar da rigakafi saboda bala'in wannan cuta da abun da take haddasa wasu kuma in afirka ta tsakiya ubangiji allah ya ba su lafiya allah ya kare su allah ya kare mu daga duka wani shirri da bala'i na gode rufi international suna na adam muhammad gide daga nan kasar chadi allah ya kare ku ya daukake ku na gode assalamu alaikum sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Hakikanin gaskiya ya dace a ce gwamnati musamman ma ta ƙasa ta Najeriya ta ɗau mataki akan wannan cuta ta Ebola ba sai cuta an ji ta a wani bangare ba sannan a yunkurin ɗaukar wani gagarumin mataki. Yanzu ya dace a ce an ɗau matakan da ya dace a ɗauka walau a asibitoci walau a inda mutane ke mu'amala. wannan mataki ne wanda in Allah ya taimaka da addu'o'in da al'umma za su ci gaba da yi zai kare kwararowar wannan annoba ta cutar ebola ubangiji allah ya kawo mana ta allah ya mana maganinta ya magance mana dukkan cututtukan da ke damun mu na gode gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau ku tashi lafiya A sakonnin da ke zuwa mana ta shafinmu na Facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da za mu ɗauki kaɗan daga ciki. ra'ayin da ya fito daga bakin sada sa'idu daura cewa yake bullar cutar ebola a kasar congo wani babban kalubale ne ga mahukuntan kasar ganin yadda wannan cuta take da saurin yaduwa da kuma kisan jama'a da fatan mahukuntan kasar za su tashi tsaye don dakile ta bayan haka matakin da mahukuntan najeriya suka dauka na rigakafin wannan cuta ya yi daidai da fatan allah ya kawo mana karshen wannan cuta mai saurin yaduwa da kisan al'umma amin haka ma aminu adamu Malam Maduri da Umar Bello Madiba Wura Biriji daga jihar Gombe suka aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya kamar haka. Shi kuwa Shehu Adamu Rijau cewa yake a lokacin da wannan masifaffiyar cutar ta Ebola ta bulla a kasar mu Najeriya ba mu ji da daɗi ba. Saboda haka muna yabawa da irin matakan kariya da kasar mu Najeriya da ma sauran kasashe suka ɗauka. Su kuma al'ummar kasar ta Congo muna roƙon Ubangijin Allah ya kawo masu ƙarshen ta. Amin. Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da kuma Ibrahim Musa Wada daga jihar Filato sun aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya kamar haka. Tabbas ɓarkewar cutar Ebola a ƙasar Congo, to masu ciye namomin daji ba a bisa kan ka'ida ba, sai ku yayyafa wa kanku ruwan sanyi tun kafin wankin hula ta kai ku dare. Shi kuwa Ahmad Sale na fada ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. Hakika duk lokacin da muka ji labarin cutar Ebola hankalinmu na tashi matuƙa. Don haka ya kamata gwamnati ta ƙara tashi haikan domin kawar da cutar. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifar da take laƙuma rayukan al'umma. Amin. Haka ma Alhaji Kabiru Highlander ya aiko mana da ra'ayinsa da ya zo ɗaya kamar haka. Usman Manika mai ruwan rufuntuwa na cewa hakika bullar cutar Ebola a kasar Congo wata babbar barazana ce ga nahiyar Afirka baki daya domin yadda ake mu'amala tsakanin kasashen Afirka bana tunanin duk wani matakin da Najeriya da wasu kasashen Afirka za su dauka zai yi tasiri a gani na ya kamata a taro a yaki ta Congo in ba haka ba zai yi wuya mu kauce wa kamuwa da cutar a sauran kasashe da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen cutar Ebola a Afirka baki daya amin haka ma Abubakar ya kanaji na Burdu Bauchi da Sanin Shaga kofar ƙaura Katsina suka aiko mana da ra'ayinsu kamar haka. na mairo umar makera na cewa shakka babu ya kamata mahukuntan mu najeriya su kara kaimi wajen ganin an ba da kariyar wannan annoba mai saurin kasan al'umma domin sai da lafiya da kwanciyar hankali komai ke gudana yadda ake so cikin ƙasa don haka muke roƙon allah ya kare ƙasashenmu daga wannan mugun ciwo amin To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai mun ji daga gare ku ga ra'ayi na gaba. sunana bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya alal hakika wannan cuta da ta kici ta cinyewa a nahiyar mu ta afirka misali kasar congo to ba karamin abun bakin ciki ba ne da takaici to ina kira ga mahukuntan lafiya da kuma mahukunta na wannan kasa ta congo ya kamata a ce su ɗauki darasi ga takwarorinsu irin na najeriya da kuma gini yadda wannan cuta ta bulla a sashen su amma suka yi yunkurin gaggawa na dakile shi sannan a kwanan baya na ji gwamnatin ƙasa ta najeriya ta yi yunkurin turawa da jami'an lafiya zuwa wannan ƙasa ta Congo domin a samu a taro a yi taron dangi a kau da wannan cuta. Lalle wannan mataki ne mai kyau idan aka yi haka Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya a Afirka baki ɗaya. Na gode Radio France International Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. mai magana samun hukuma dan Nijar mazaunin a Kaduna a tarayyar Najeriya. Hakika wannan mataki ne wanda ya kamata a dauka. Alala hakika matakin da gwamnatin Najeriya da wasu kasashen mu na Afirka suka dauka wannan mataki ya yi daidai. Alala hakika wannan cuta ce mai barazana a rayuwar dan Adam. Mai magana samun hukuma dan Nijar mazaunin Kaduna a tarayyar Najeriya. gode. Assalamu alaikum Radio France International. Sunana Hassan na Usaini Muhammad daga birnin tarihin Najeriya Abuja. To alhamdulillah wato matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na shirinta na dakatar da Ebola babu shakka wannan yunkurin nata mai kyau ne kamar idan muka duba baya haka wannan cutar Ebola ta taso a ƙasar nan amma da cikin ikon Allah aka kau da ita lalle yana da kyau wato kasashenmu na afirka wato yana da kyau su su haɗa hannu da karfe a tsakanin su domin a ga an kara kawo karshen wannan cutar saboda yin saka-saka shi yake kawowa wani abun ya cimma mutane a ba ankara ba to lalle muna fatan wannan karin komai zai tafi daidai sunana hassan na usaini muhammed daga birnin tarihi abuja tashi lafiya sai an jima. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa mai magana Abubakar tanko gangaren karfi kefi wannan aka fi sanya abubakar fata ana hakika maganar ebola dai to sai a hankali afirka wai kuma turawa ne kuma su rinka yi suna kawo mana ɗauki ya kamata mu yi ƙoƙari mu ma mu kirkiri namu magani wanda ya kamata a ce mun yi aiki da shi ya zama daidai amma mu mu san afirka ba a son a fitar da kuɗi ne ko tsoro ne ko menene sai kasan waje kasan waje akwai damuwa mu yi tunani afirka a huta lafiya mai magana abubakar fata gangaren kwarfi kefi sashen asusun doka. madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da kuma jami'in da ya sada ni da ku hassan alhassan suleja ni zainab ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ku huta lafiya